da kuma lafiyar jikunanmu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya sa da abin da za mu yi mu domin sa kamar kullum ba za mu fasa ba a cikin wannan shiri musamman wanda muke gabatarwa mai suna wa sulhu khair wanda yake kunsan abubuwa da janibai da dama da abubuwan da suka shafi rayuwa da kuma zamantakewa na auratayya A bilakika yau juma'a kuma yau ce muka ɗauka wanda za mu ɗan tattauna da kuma abubuwan da suka gudana na wannan gida mai albarka da kuma abubuwan da suka je suka zo kafin mu shiga cikin wato tsarin da farko akwai bayanin da nake so zama al'umma ya zamanto an mana uzuri kullum ina faɗa a yi mana uzuri mu muka nemi mutane kuma mutane suka karba sannan muka ci gaba da taimakon juna muna gaya musu ababen da ba wai mun fi kowa sani ba ne ba kuma mun ma iya ba ne a sai dai yanzu muke tatata na cewa muna so mu fara tafiya a kan harka abin da ya shafi lafiya so bayanin nake so in yi shine shi ne wannan channel mai suna tilawa online tv a youtube yake kuma na sha faɗa idan mutum ya subscribe na wannan channel insha Allah rabbi duk wasu ƙananan matsaloli na cututtukan da suke cikin gida na yau da kullum in Allah da insha Allah ka zo karshe da su har manyan ma idan dai za a yi rigakafi na magungunan abin da muke cewa a rika haɗawa maganin rigakafi na kamuwa da cuta kaza to insha Allah rabbi ka samu wata karamar mustashfa wani dan karamin kemis a gidanka wanda daga wani abu ya shige wani lalurar zai taso cikin dare wani lalurar zai taso zai taso so shi yasa a wani bidiyo da ne na ce ya kamata a ce akwai ababen da zaka riga ajewa a gidanka na kota kwana wanda wani lalura na afkuwa za a yi sauri a ɗauko a kaɗa a ruwa a sha ko a sa a ruwan zafi a sha ko ai kaza a sha ko ai kaza a sha so so da yawa mutane sukan kira da yake mun sa lambar waya domin ƙarin bayani a wasu bayan allah suna ƙoƙari ka'in da nayi akan wannan tasha na ɗaukar bidiyoyinmu suna sassawa a gurub-gurub na mutane saboda nan ne matattara al'umma wadda za a faɗi wata fa'ida ga mutum sama da ɗaruruwa ko dubunnai sun amfani da shi muna roƙon Allah subhanahu ala ya saka musu da alkhairi ya sa abin da suke yi su ga ba su ranar tashin kiyama so sai dai su al'umma nake so in ɗan ƙara haske a kan lamarin shine idan mutum yana da buƙatar wato wasu ƙarin bayani abin da ya shafi magungunan da muke yi ga waɗanda ba su yi subscribe na channel ɗinmu ba kenan to ba su tafi ne direct cikin youtube a youtube a saman shi akwai wani round inda aka sa sace wato bincike sai mutum ya rubuta tilawa tv tilawa ti sai ka sa tv tv ba b ba so idan ka rubuta wannan channel mu zai fito maka gaba ɗaya ko ba subscribe kai ba in da ya kai wannan channel din zai fito duk wasu magunguna da muka sa shekaru da suka wuce da na yanzu in ka shiga zaka gani na farko kenan idan matsalar ka matsala ulcer ne bacin ka shiga a can din da ya saman din still ko da cikin channel dina ne akwai wannan gurin search din kana matsalar ulcer sai ka sa maganin ciwon ulcer to duk magungunan da muka sa da ciwon ulcer gaba ɗaya zai fito maka da shi ko matsalar ki sanyi ce sai ki sa maganin sanyin mara ko waye ko maganin sanyi kawai kika sa to duk wani abu da ya kunshi sanyi da muka ambata zai fito da bidiyo kawai sai ga sunan sai kai klikin ka ga wanne ne zaka iya haɗawa a inda kake shi yasa muke sa su daban-daban wasu wannan bangaren suna da kaza wani bangaren ba su da kaza to idan ya zama to kasa sai ka ga wanne ne za ku iya hadawa abubuwan da kuke da shi a nan sai ku hada wannan shine karin bayanin dama da nake so in yi akan abin da ya shafi youtube kuma a ci gaba da yada shi ana shiga ana gano fa'idojin kuma a rika aikata abu na biyu shine idan ka ji fa'ida an faɗe ta kamar yadda nake magana nan a bidiyo dalla dalla wasu abubuwan ma duk sai na ɗauko na nuna muku shine sai ka ɗauki bayro da takarda za a samu habbatar sauda ne za a samu hulba ne za a sa ruwa kofi kaza duk abin da na faɗa sai ka rubuta wannan littafin ka ajiye shi lokacin da ka samu zarafi ka samu dama za ka haɗa wani maganin littafin kawai za ka ɗauko ga bayanan nan sai ka la'alla kamar yadda sha gaya muku littattafai ne ga sunan bila adadin wanda nake ɗauko su nake fassara muku su da yaranmu na hausa sai in faɗa kuna kallo lokacin ina faɗa karantawa nake ba a kai yake ba to zan faɗi magani sama da shekara ko watanni ba ya rike ba akwai ababen da suke kai emergency na gaggawa da zaka iya kira na ko a ina nake misali ka ce kaza kaza in ce dauki kaza kai amfani da shi dauki kaza kai amfani da shi amma irin wannan magani da zamu bada haɗi sama da guda biyar ko shida ko bakwai ba akan me yake ba ba mu iya rikewa wasu suna kwamfuta wasu kuma suna cikin littafai so ba da za kira ni a lokacin da ka kira ni ka ce malam ka ce za a haɗa kaza da kaza da ma menene kuma sannan ya za a yi ma ka ce kaza in dai abin da muke da muhimmanci kuma shi ma yana da muhimmanci a wajen ku to duk abin da aka faɗa in dai baka yi download din bidiyon ka aje bai zama maka jari to duk abin da aka faɗa sai ka rubuta lokaci na zuwa da ka samu zarafi ko kika samu zarafin da zaki haɗa kawai sai ki ɗauko gashi na a rubuce duk abin da na faɗa ga yana a domin magani na sha gaya muku yana da haɗari idan aka ce ka sa kaza ka je ka sa baka sa daidai ba za ka iya samun matsala mai ko a samu waraka sai a samu kuma cutarwa ina fatar an fahimce ni ubangiji Allah shi warkar da mu ya warkar da marasa lafiyar mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya daidaita lamuran mu da gidajen mu abu na ƙarshe shine abin da muke tattaunawa a irin wannan rana ta juma'a na wasu khair wato zamantakewa na aure da kuma yadda ake neman auren da kuma yadda ya dace a nemi auren da kuma waye kamata a aura sannan waye kamata ki aura kai ma waye kamata ka aura to yau ba wasu abubuwa da muka yi daga waccan juma'a zuwa yanzu sai dai kawai ƙari da muka samu na ƙara haɗa auratayyar kuma ana na ana bugawa kun san neman aure yadda yake ba abin wasa ba ne na sha faɗa ba wai kawai daga mun haɗa wani da wani shi kenan kawai aure ba a'a na sha gaya muku sai an zauna an gane ɗabi'un da halayen ya yi daidai da irin wanda nake so aura ku fahimce ni da kyau halayenta da ɗabi'unta ma'amalarta da muke tafiya shi ne zai haska min eh wannan ta yi daidai da irin matar da zan aura ko kuma shi eh, ko kuma ita ta ga wannan bawan Allah ya yi daidai da halaye da ɗabi'u wanda suka dace da ni wanda na yarda da su ɗari bisa ɗari ko da ba duka ba idan aka samu ranjayen aikin alkhairi halayen aikin alkhairi to ke za ki ci ko idan ka duba wadda kake so kaga tana da rinjayen alkhairi tana da kaso bakwai to kai za ka karo uku su zamanto ta cika daidai ku fahimce ni da kyau su ba yadda za ka ce ɗari bisa ɗari kake so ka samu mace babu yadda za ka ce ɗari bisa ɗari ke so ki zama namiji a ana duba kaso mafi soka da rinjaye da kuma cikin halayen wasu halaye ne na gargaru wasu ne wasu halaye ne masu ƙarfi wanda bincike ya nuna tabbas wannan mutum ne tsayayyen mutum wanda ya san hakkin auren ya san ma me ake nufi da auren ina fatan ko fahimci ni to idan aka samu irin wa'annan shine za a samu maslaha sai a aure kuma muna ƙara faɗa cewa duk mutumin da muka ba lambar mace ya kira ta magana ce ta aure idan aka yi wani abu ko wasu maganganu wanda saɓanin abin da muka tsara gidan a kai ba kallon ku muke ba wanda ya yi ka ya yi mu shi yake kallon ka wanda ya yi ki ya yi mu shi yake kallon ki mu dai manufar kenan ba a shiga cikin zuciyar mutum ba a bibiyar mutum mu dai mun assasa a akan abu ne na alkhairi kuma haka muke fata duk da cewa kamar da na faɗa ba lallai bane in muka haɗa a yi kuma ba lallai bane idan muka haɗa ki da wani bai miki maki shu ba lallai bane idan muka haɗa ka da wata abun bai yi ba kai shuru ka kyale kuma ka share mu nan ba za ka yi mana magana ba a'a sula kar a manta mafarko. farko tunda muna nan da su kala kala kamar yadda kake nema kai ka je kai ta neman auren to mu muna nan da su idan muka haɗa ka da wannan ba a dace ba ga bai yi ba ko kai ka za bai yi ba to sai kai mana magana idan muka ga akwai wanda ta dace a cikin irin abubuwan da ka fara mana na kwaliti da halaye da za mu haɗa ka da sai mu haɗa ka idan babu kuma sai mu maka addu'a shi ma haka muna fatan Allah shi shiryar da mu ya auratar da 'yan matanmu da zawarawanmu da yaranmu Allah ya muku albarka duk inda kuke muna muku fatan alkhairi a yi sallar juma'a lafiya